ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in a 1440 wanda ya yi daidai da 11 ga watan satumba shekara ta 2018 muna cikin karatun littafin a jawami'ul fawaid fi tahsilil ilmin nafi na'am bismillahir rahmanu rahim daga cikin alamansa sa cewa lalle kai ɗan uwana ba ka da awon ilimi kuma ba ka alfahari da ilimi ga wani da ringa cewa ai na kuwa na ilimi ba ka yin haka sannan ba ka jingina jahilci zuwa ga waninka ka ringa kiran sauran mutane jahilai kai ne malamai sai dai mutumin da ya saba ma sunna da mutanen sunna idan ya saba ma sunna da mutanen sunna a nan kana iya jingina mai jahilci kai a wannan lokaci za ka yi magana saboda fushi saboda Allah za ka yi fushi da shi saboda Allah ka faɗi magana mai zafi ba wai don kanka ba ba wai don ka ɗaga kanka a kan wani ba daga cikin alamominsa kuma wato kai daga cikin alamomin ilimi mai amfani kai ba za ka yi zato ba gundarin zato cewa kai ka fifici wanda ya gabace ka a cikin ilimi ka dinga da'awan ka fifici magabatanka sai ai na fi malik ilimi ko na fi shafin ilimi ko na fi abu hanifa ilimi to faɗin wannan magana ya nuna baka ma san abin da kake yi ba an gane wannan aiki mutum ya zo ya yi da'awan ya fifici magabacin shi a wajen ilimi eh lallai abu hanifa Allah ya masa rahama an ce masa a cikin su waye fi daraja ne da alƙama ko kuma aswad waye fi daraja sai ce wallahi wato budin nan ba mu cancanci ba ma ambaci sunan su ma ba mu kai matsayin da za mu iya ma ambatan sunan su ba ma to yaya za mu ta tsakanin su a gani mu ma ambaci sunan su mu ce alƙama ko aswad ba mu kai wannan matsayin ba to tun da ba mu kai matsayin ba ina mu kuma ina fifitawa mu ce wane ya wane ilimi Kuma bai yi, nayi kenan ya nuna darajar magabatan shi duk mutumin da ya gabace ka akan abu ya cancanta ka shi wannan daraja din an gano wannan ko aha to abu girgau ya ce ya ce wallahi wannan nasiha din mai tsada ce sosai ce kai na rantse da rayuwa na kaman kibrit ne al'amar na rantse da ubangijin rayuwa na wannan saman ainihin kibrit saman wani abu ne ana cewa kibrit wani ma'adani wanda ake ashana da shi to shi wannan kibritul ahmar din yana da tsada sosai idan mutum ya samu ya dace da shi to yayi kuɗi a gane ba a samu shi to larabawa suna kiran abu mai tsada mai wuyan samu sun ce yana da tsada kamar kibrit wanda yake ja eh da a ce ɗaliban ilimi iri na da kuma gama garin mutane da a ce sun ji wannan wasiya din daga wannan imam din wanda yake mai daraja kuma suka aiwatar da wannan nasiha din da ainihin da yawa daga cikin mushkiloli sun gushe a cikin garuruwan wannan a gane ku da za a aiki da wannan nasiha din da mushkiloli da yawa sun gushe domin a cikin garuruwan mu wannan eh gama garin mutane suke zaɓen malamai sai ga mutum ko baki bai iya haɗawa ba amma zai gaya ma malam wane ya malam wane ilimi eh? malam wane ba shi ya fi kowa ilimi musamman ma in ka fi kowa zaƙin murya ai kenan kuma ka ka zama to ka fi kowa kenan misali to saboda amawa suke cewa malam wane ya malam wane ilimi suna cewa malam wani aiki ya fi kowa ilimi din Najeriya din Najeriya ba mai ilimin ka din Najeriya ba mai tsoron Allah shi kai malam wani ya fi kowa fahimtar fiƙi ya kai can ilimi na menene ma'auni wanda wannan gama garin mutanen wannan gama garin da wani ma'auni ya yi amfani ya fifita malam wani akan malam wani ya aka ya gane malam wani ya malam wani ilimi wanda yake magana a cikin fannin da ba nashi ba har ya sami iko ya iya bambanta tsakanin ilimin malam wani da kuma sauran malamai a cikin garuruwa ya iya aunawa har ya samu ya sadu zuwa ga irin wannan natija din to abinda na kudurce abinda na yarda da shi ne To wanda yake da iko ya zama to ya iya jinjinawa tsakanin malamai wanda zai iya jinjinawa ya ce malam wani ya malam wani ilimi duk duniya gaba ɗaya ba mai ilimin malam wani kuma wanda yake wanda yake iya bambanta tsakanin ilimin wannan malami da kuma sauran malamai ya kamata ya fifice su ne a wajen ilimi ko shi wanda zai iya aunawa ya kamata ya zama ya fi ilimi kama mutumin da da kiran ke haɗa baki in yana karanta qur'ani abin tausayi misali amma kuma yanzu ya iya gano malam wane ya malam wane ilimi menene ma'auninsa ba shi da ma'auni ila ma'aunin shi kawai malam wane ya fi iya ɗaura rawani fiye da malam wane malam wane yana da zaƙin murya fiye da malam wane to wannan zaƙin muryar shi ne ma'auni a wajen shi na gane malami idan ka yi karatu ka yi zurfin karatu baka da zaƙin murya shi kenan ka shiga uku sai ba malami bane kai a wajen gaba garin mutane kenan eh ko kuma mutumin da zai iya auna tsakanin ilimin mutane ya zama daga cikin tsararrakin su shi ma tsaran su ne a wajen ilimi a nan wajen sai ya iya jinjinawa tsakani da Allah malam wani ya malam wani sai dai shi wannan ami ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko baya cikin malamai baya cikin malaman da ya fi ya fi su ilimi da kuma shi ba tsarin su bane to ina na sa shi yaya za a yi ya zama alƙali tsakanin malamai da kuma manya-manyan shehunai a wajen ilimi eh.

sannan sai kai kabbara kai kai kabbara sannan kai hailala sannan kai sa'ayi zuwa ga marwa sai ka tsaya a marwa misalin yadda ka tsaya a safa shi ma shi ma ka tsaya ka kalla al-qibla sannan kai kabbara yi hailala shi ma sannan inna safa wal marwa min sha'irillah eh wa kubba fi masu masjid sannan kai gudu gudu in ka je wani waje ana kiran shi masu masjid zakkifa wato wurin da wanda ake bibiya wuri wanda yake ma'abocin bibiya da bibiyi wannan waje amma ka ringa ɗan gudu gudu wato za ka tsaya tsayuwa hudu a kowanne daga cikin su tsayuwa hudu amma zagaye bakwai sai ka tashi daga safa ka je marwa ka ce daya daga marwa ka dawo safa ka ce biyu daga safa ka je marwa ka ce uku daga marwa ka zo safa ka ce hudu daga safa ka je marwa ka ce biyar daga marwa ka je safa ka ce shida da haka shi daga nan kuma mutum ya tashi daga safa ya je marwa ka kai kenan ba wai sai ya dawo ba daga can kuma ka dawo a tafa sai ka ce biyu shi haka ne ya bambanta da sa'a da dawasi kaga shi dawasi idan mutum ya zagaya daga hajar aswad ya dawo hajar aswad sai ya ce daya in ya ƙara dawowa hajar aswad ya zagawa hajar aswad ka ji ka ba kana tasowa daga safa kawai kana kaiwa marwa za ka ce ɗaya daga marwan shi ma ka gama abin da kake ka taso ka zo safa biyu nan. to kowanne ka lissafa za ka tsayuwa hudu ne a kowanne eh na'am eh, sai wato tsayuwa guda hudu ne a kowanne daga cikin su ai ka kifu arba'a wa kafat ka kifu arba'a wa kafat za ka tsaya tsayuwa hudu a kowanne daga su kuma wasannin al'ashuwa saba'an wato ka cika ainihin zagaye bakwai zagaye bakwai za ka yi sannan ka yi addu'a da abin da ka ga dama in kana sa'ayi a wajen sa'ayi mutum ya roƙi abin da yake so amma kuma da sharaɗin kare ya yi ta'addanci wajen addu'a ko in zai roƙa ya roƙi abin da ya dace kare ce ya Allah da ka ce a roƙe ka za ka amsa ya Allah ka mai da ni annabi ko ka mai da ni mala'ika an ce wani za ka alaka ibadi an fa inni qarib ujibu da'wata da'wata da'i za an wa kuma da ud'uni asa lakum Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa to ya Allah tunda ka ce a roƙe ka za ka amsa to ka mai da ni mala'ika ko ka mai da ni annabi ba nan wajen mutum ya yi ta'addanci wajen addu'a an gane ko ya Allah ka sa in koma jariri anan ma yayi ta'addanci wajen addu'a to duk irin wayannan addu'o'i na ta'addanci baya kamata mutum ya yi shi an gane wannan ko yayi addu'a wanda ya dace da sunna wanda kuma ya san cewa addu'a ne daidai da hankali eh sannan kuma shi ma a safa da marwa shi ma wato in mutum na yin dawasi an mutum na yin sa'ayi a safa da marwa wato ya roƙi abin da yake so tare da itirafi mutum ya yi itirafi da zunubin shi ya yi ikirari da zunubin ya Allah ni mai zunubi ne ka yafe mun kai kaza kai kaza ka ta roƙon Allah yana waje ba tsarkin nan guda biyu tsarkin hadasi da tsarkin wasu wasaturu da kuma sutura alaman taba ga mai tawashi ah, na da ɗanko wato mai wa turu alaman dafa na da buhabi ta ayin ishtala sannan kuma shi ma wato shi tsarkin nan tsarki mustahabancin tsarki shi ne ya bayyana a sa'ayi mustahabancin tsarki shi ya bayyana ina sa'ayi idan ba sharaɗi ba in mutum zai sa'ayi da ya da tsarki amma in mutum zai yi da wasu dole sai da mai sai da tsarki baya shi sharadin alwala shine dawafi ke da shi kana iya yin tawafi in mutum zai tawafi sai da alwala sai da tsarki an gane idan mace na haila ba za ta iya yi mai ba amma za ta iya yin sa'ayi annabi ya cewa Aisha lokacin da ta samu lokacin da al'ada ya zo mata duk alima ya falu hajj gaira Allah ta dubi bilbai, hatta ta duhuri sai ki aikata duk abin da mai aikin hajji ke aikatawa sai dai ba za ki yi tsawafi a ɗakin Ka'aba ba sai kin samu tsarki nan ne kawai matsala mai ita mace tana tana al'ada nan ne kawai ba za ta yi ba sai ta samu tsarki sannan ta yi dawaki amma za ka iya yin komai har za a yi ba a sharaɗin tsarki a cikin sa'ayi na sannan ka dawo ka yi labbaika labbaika har zuwa ga filin arfa idan ka yi dawaki bayan ka yi dawaki ka gama sai ka koma wato kai ta labbai ka labbai ka har zuwa ga firin arfa eh wato kuduban bannan na bakwai wato zai zo da irin ka zai zo da irin ka kamar yadda malamai sai bayani hmm. na'am salatu duha mustahabba wato faslun salatu duha sallar duha mustahabbi ne mafi yawan ta raka'a takwas sannan gaisuwar masallaci ma mustahabbi ne inda malik khilafan lil zahiriya yan zahiriya suna ganin gaisuwar masallaci wajibi ne an gane kuma mazhaban nan nasu yana da karfi sosai kasancewar shi wajibi su malikiya masu cewa mustahabi ne sun dogara kan cewa wato sallolin da Allah ya wajabta mana guda nawa ne guda biyar wannan ba kauye ya zo wani ba kauye ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah wani sallah ne yake wajibi a kaina annabi yace salloli guda biyar shin akwai wani sallah wanda yake wajibi banda wannan sai annabi yace la a'a sai dai kaga dama to da wannan suka ce kenan babu wani sallah wanda yake wajibi sai guda biyar din nan da kuma hadisin nan khamsu salawati hunna Allah ala al-ibad salloli guda biyar su Allah ya wajabta ga bayi sannan manzo sallallahu alaihi lokacin hajjin ban kwana ya tara sahabbai ga sunan sun taru suna sauraron hudubansa daga cikin huduban da ya muzu akwai ayyuhan nas ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku yi sallan ku guda biyar da akwai wani sallah banda wannan da ya ambata ta asirul bayan an wakatil haja la yajuz wannan shine hujjan yan malikiya to amma sauran kamar zahiriya suka ce to ai hadisi ya zo manzo Allah ya bada umarni idza dakala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayanku ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu an gane ko sannan ga lokacin da manzo Allah yake wannan yake hudba ranar juma'a wani bawan Allah ya shiga masallaci bai yi gaisuwa masallaci ba annabi yake kai gaisuwa annabi yana cikin hudba sai yanke hudba yake kai kai gaisuwa masallaci ce la ce uf fa sallar ka sai ka ci kai sallah raka'a biyu aka ce tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yanke hudba sa'annan ya zo ya yi magana da wannan bawan Allah kuma a cikin hudu ba an ce kada a yi magana amma sai da manzo Allah ya masa magana shi mutumin ya amsa ya yi magana ita wannan ya nuna gaiso masallaci yana da ƙarfi sosai an gane wannan ko to amma me za mu ce kan wannan hadisi tunda hadisi ya ce salloli guda biyar su ne wajibi to za mu ɗauki gaiso masallaci wajibi kaga wannan umarni ya tashi daga wajen ya koma mai mustahabbanci inda malik amma sauran malamai ka ce la ainihin wajen wato ya yi tambaya ne sallolin da suke wajibi kulla min walaila salloli na yau da kullum su ya yi tambaya a in ka yi wannan magana to me za ka ce ga sauran salloli irin sallan nan abin sallan sallan roƙon ruwa da malaman suka ce wajibi ne da sallan kusufi da aka ce wajibi ne misali kaga ai wajibi ne mai sababi ko idan sababin ya zo za a yi shi dole in bai zo ba za a yi shi ba kafin shi ma kai zo masallaci yana daga cikin zawatul asbab sai idan ka shiga masallaci da niyyar zama a masallacin kamar yanzu mun shiga masallaci da niyyar zama a nan wajen sai sallah sai kai zo masallaci ya zama dole in muka dauki wannan ra'ayin cewa mun shiga ne da niyyar zama mu yi karatu ko mun shiga da niyyar zama mu yi nafila mu zauna mu yi alkar ko wani abu to kafin ka zauna kada ka kuskura ka zauna sai ka yi raka'a biyu an gane wannan ko shi wannan gaisuwar masallaci ba daidai yake da wa'incan salloli guda biyar ba shi ba kauyen nan tambaya yayi salloli guda biyar a wani salloli ne na yau da gobe suke wajibi salloli yau da gobe guda biyar ne kawai wajibi an gane ko amma akwai sallah wanda ba na yau da gobe ne wanda yake wajibi ne misali amma muka ɗauki sallar idi a matsayin wajibi kaga sallar shekara shekara ne ko amma wajibi shi kuma so masallaci da zaran ka shiga masallaci da niyyar zama wajibi kai sallar to wannan shi ne fahimtar su shi zahiri a kan cewa gaiso masallaci dole ne an gano wani ku yawa ba wai irin wajabci na salloli guda biyar ba ce a ce salloli ba a ce shi ma kullum sai ka yi wannan shi ne shi wannan gai zo masallaci raka a biyu ne kafin mutum ya zauna amma baya cewa da zama saboda wannan ba ƙauyen. ai ya riga ya zauna Ya annabi ce ka yi sallah ya ce ji ka shi kai sallah raka'a biyu kaga bayan ya riga ya zauna sai kuma ya miƙe ya sallah raka'a biyu idan mutum ya manta sai ya zauna daga bayan sai suna zai miƙe ya yi shi sannan tsayuwar ramadan shine asham raka 23 ne a wannan kaulin eh da shafa'i da wutiri ya zama raka 23 an fahimci wannan ko to amma menene sahi sallolin da annabi ya guda nawa ne manzo Allah yana karawa kan raka nawa yana karawa kan raka 11 eh akwai hadisin Aisha ko radiyallahu anha ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala ihda ashara raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana karawa cikin ramadan ba ko walinsa akan raka'a goma sha ɗaya baya karawa eh? baka sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa wuce raka'a goma sha ɗaya ba to kila wani ya ce wani an wai so raka a goma sha uku sai mu ce raka a goma sha uku nan hadda sunna ta isha'i bayan sallar isha'i akwai nafilan da ake yi raka a biyu ana kiransa sunnatul isha al-ba'diyya kaga in an hada da wannan sunna ta isha ya zama raka a sha uku sannan akwai ruwayan da aka ruwaito yana raka a goma sha biyar hadda ne hadda raka a talfajir shi kuma raka a talfajir bai daga cikin sallar dare sallah ne na na gari ya riga ya wani alfijir ya riga ya fito amma asalin tahajjud din raka'a goma sha ɗaya ne an gano wannan ko abin da ya fi inganci baya halatta a ƙara kan raka'a goma sha ɗaya abin da aka ruwaito cewa wasu daga cikin magabata sun yi mafi yawan asaran albani ya yi bayani a cikin saratun asalatun sarawi da kuma kiyamu ramadan cewa da yawa daga cikin asaran da ake jinginawa cewa magabata sun ƙara ba su inganta ba mai san ƙarin bayani zai je duba an gane ba ka yin sallah ishirin da wani abu talatin da wani abu gaskiya bai da asali kada mutum ya rudu da abin da yake faruwa a harami wato masu limanci a harami sun cije ne akan mazhaba na hambaliya mazhaba na ahmad bin hanbal shi ana yin raka'a ishirin da wani abu talatin da wani abu amma hakikanin abin da ya tabbata cikin hadisi raka goma sha ɗaya ne na'am da kuma sallah kafin azahar da sallah bayan azahar su wannan ana so mutum ya yi nafila a wa'annan lokaci kafin azahar bayan azahar sannan ana yin nafila kafin la'asar sannan bayan magariba da isha a malikiya ba a nafila qabala al-maghrib sallu قبل المغرب maghrib بند مالكية banda قبل sallu صلوا قبل المغرب sallu qabl al-maghrib liman sha karahiyata an yattakhidha sunna an gane ko su ba a kafin wato babu iyakar cewa a cikin wani ba iyakar ta koraka a nawa ne mutum zai tsallaci abin da ya sawaka a gare shi sannan sujadar tilawa da ainihin mai karatu an gane ko mai karatu in ya zo wajen da ake sujada sai ya sujada shi ma wannan sujadar tilawa shi ma mustahabi ne ba dole ba ne da kuma mai nufin sauraro wato ɗalibi wanda yake nufin ya saurari liman ya saurari malami mai karantar da shi an gane kamar kai ka zauna a gaban malaminka kana sauraron yana karanta ma ka ji yadda ake karatun qur'ani din to kai din nan idan idan shi malamin ka yayi sujada kai ma za ka yi kai ma za ka yi sujada shine qasidul istima ba wai mutumin da ya zo kawai ya zauna a masallaci a gefe ba a'a ya zauna ne dan ya ci ya ilmantu to shi ma zai yi sujada in ya kasance shi mai karatun ya dace da limanci kamar a ce ya kasance namiji balagagge mai alwala kuma ba wai ya yi nufin ya fiye da mutane ba ne ba mai riya ba ne ba wai yana karatun ba ne don ya fiye da mutane a ce wai yana da kyakkyawan sauti ba yana son ya fiye da mutane kyawun sautin shi ba ne in wannan ne ko da ya karanta ayan da ake sujera ba za ka yi ba Eh. wato yawan sujadoji wanda ake sujada gare ta a za'ir da muhimman wuraren ba wai suke nan bawai na zure a za'ir su goma sha ɗaya ne wajen sujada shi ban da wannan wanda yake cikin suratul nazar dan wanne ne wannan ban su dole lahi wa abudu ko ban da shi ciwon nan bai daga cikin aza'in amma kuma hadisi ya tabbata annabi ya yi ko an ga annabi ya karanta kuma ya yi sujada amma ba shi daga cikin muhimman wurin da ake sujada banda wajen fama lahum la yu'minun fa idza quri'a alayhi alquran la yasjudun shi ma wannan bai daga cikin azaim amma idan mutum ya yi sujada ba matsala ya kyauta da kuma suratul qalam din nan wa iyyaka bil ladina kafaru Wannan yuzil shi ne wannan shi ne a kalam ne kalam can wancan ya sunan shi wal eh shi ne wannan wa kasaribi kalla wa amma nan na kalam wani na kalam can wancan wayu da auna irin su gido yau mai ma eh? yuktafu an sakin wayu da auna irin su gido fala ya sabi ba shi bane ba shi kalam bane shi an to shi ne ai ai shi ne aka ce ban da shi ai ai cewa aka yi ban da shi shi bai daga cikin azaim din ake magana ba wai an ce ai dan wa saniyatul hajj da kuma na biyu na suratul hajj wanne ne na biyu na suratul hajj na ƙarshe kenan fa can da ake cewa يا أيها الذين آمنوا اركعوا وانجدوا وأبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون وجاهدوا في الله حتى جهاده شيما بدا شيما ايه الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن an karɓo daga abi mas'ud al-ansari Allah ya ƙara masa yadda ya ce bashir bin sa'ad ya ce ya rasulallah Allah ya umarce mu yi salati a gare ka to yaya za mu yi salati a gare ka sai manzan Allah ya shiru me yasa ya shiru aka ce yi shuru yana jiran wahayi domin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya dubu amin hawa in huwa illa wahayi yuha baya furta wani abu na san ran shi kawai sai abin da aka yi masa wahayi to lokacin da wani ya tambaya ya rasulullah Allah ya ce bai ma salati yaya za mu yi ma salati sai ya shuru an gane ko bai ba da amsa ba sai lokacin da aka sauka masa da wahayi na'am na'am kuma kala sannan sai ce ya ce ya ku ce sai ce kuce ya Allah ka yi salati ga Muhammad da iyalan Muhammad kamar yadda ka yi salati ala Ibrahim nan eh na ku ala Ibrahim ne sallai ka ala Ibrahim kamar yadda ka yi salati ga Ibrahim ka yi albarka ga Muhammad da iyalan Muhammad kamar yadda kai albarka ga Ibrahim a cikin talikai lalle kai abin yabo ne mai girma shi kuma sallama kamar yadda kuka sani assalamu alaikum a nan wajen an ce wato ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad da kuma iyalan Muhammad kamar yadda ka yi salati ga Ibrahim to kenan zahirin hadisi yana hukunta mai, da muka duba zahirin lafazin da annabi Muhammad da annabi Ibrahim wa yafi daraja kenan eh annabi Ibrahim da zahiri tunda da mushabbahu da mushabbahu da mushabbahu wa yafi hadi wani in ce anta anta kallai fi shaja'a wal iqdam kai kaman zaki ne a wajen jarumta da kai din da zaki wa yafi wani a ƙa'ida na malaman balaga zaki ya ka kenan kai an kamanta ka kai kamar zaki ne an gani kama da wani baya wani an ta kalbaha firjus kai kamar teku ne wajen kyauta da kai da teku ya fi kyauta teku ya ka. dan mutum zai zo ya ta ɗiba ya ta ɗiba har sai ya tafi duk kyautar ka yana da iyaka amma na teku bai da iyaka haka ne to yanzu zahir wannan ya Allah kai salati ga annabi Muhammad da iyalan Muhammad kamar yadda kai salati ga Ibrahim A zahiri akwai shubha sai a ce kenan annabi Ibrahim ya fi annabi daraja wannan shine ra'ayin Mu'tazila yan Mu'tazila suka ce zahirin wannan hadisi ya nuna annabi annabi Ibrahim ya fi annabi daraja malaman sunna sun ba da sun ba da amsa kan wannan hadisi sai wannan hadisi baya nuna cewa annabi Ibrahim ya fi annabi daraja dalili saboda cewa aka yi ya Allah ka yi salati ga Muhammad da iyalan Muhammad kamar da kai salati ga Ibrahim an gane ko a wani hadisi ya Allah ka yi salati ga Muhammad da iyalan Muhammad kamar yadda kai salati ga Ibrahim da iyalan Ibrahim ko kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim kun gane ko kama sallaita ala ali ibrahim din kawai kamar yadda kai salati ga iyalan ibrahim aka ce a nan wajen an yi ma annabi salati to biyu an mai salati a matsayin shi na muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sannan an mai salati a matsayin shi na ali ibrahim to biyu aka mai A gane an mai salati a matsayin shi na muhammad sannan aka mai salati a matsayin shi na ali ibrahim a gane in ya haɗa wancan da wannan sai ya fice kau ga annabi ibrahim alaihi salam a gane to da ce a cikin ali ibrahim annabi shi ne khairu gun gaba ɗaya ya fi su daraja haka zona yi a nan wajen an bai salati to nawa kenan to biyu a matsayin shi na muhammad sannan a matsayin shi na ali muhammad a cikin ali ibrahim a cikin ali ibrahim za a kwaso darajar shi sai a haɗa da na muhammad in an haɗa zai fi nawa zai fi na ibrahim shi kaɗai an fahimci wannan ko to wannan yana daga cikin fiyayyen bayanin da malamai suka yi na kusa da wannan shubu din kuma sannan ga wasu nasu da suka nuna cewa manzan Allah shine fiyayye gaba ɗaya cikin halittu ko to sai mu haɗa da wayannan hadisan da suka nuna duk duniya gaba ɗaya ba mai daraja kamar manzo sallallahu alaihi wa sallam sai mu haɗa da wannan sai ya bamu amsa wa dinki ya kusa da wannan shubha insha Allah an gane to sannan kuma a cikin wannan salati ba ambaci sayyidina ba ya halatta idan mutum zai yi salati ga annabi a cikin tahiya ko sa ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad eh annabi ba shugaba bane subhanallah idan nace ya Allah kai salati ga shugaban Muhammad zai laifi na wani ya ce nan kira annabi shugaban gibiya eh annabi ya ce ana sayyidu walad bani adam yawmal qiyama wala faqr ni ne shugaban dan adam ran tashin kiyama ba alfahari bane wannan gaskiya ne ha annabi shine sayyid shine sayyidul awwalin wal akhirin eh to menene laifin ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل على على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد بألذي سبولا صلاة النبي عبادة لكم عبادة بني عبادة منين إذا نما لم أصول في تلك عبادة أن أصل في العبادة التوقف أصل في العبادة a dakata sai an samu nasi to wani nasi ne yake za mu annabi salati a ce sayyidina babu to saboda ana tsayawa ne kan nasi yadda manzo Allah ya karanta annabin da kanshi ya karanta da mu kuma a cikin karantarwar bai sa sayyidina a ciki ba duk da cewa shi ne shugaban mutanen farko da na ƙarshe a gano wannan amma a wajen salati ba ba a sawa a ah, to yanzu idan mutum zai karanta Alkur'ani. wa ko sayyidina Muhammad Rasulullah zai ce ya halatta kace sayyidina Muhammad Rasulullah wanda zina ma Allah shiga al-kufar annabi ba shugaban bane me yasa ba kace sayyidina Muhammad Rasulullah ba saboda nassar ayan da aka saukar zuwa ga manzo ba a sanya sayyidina a wajen ba to kai ma baya kamata ka sanya sayyidina in ka sanya sayyidina ka kirkiro bid'a a gare irin wannan wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa amanu bima nuzila ala sayyidina muhammad yaya kuma wannan duk bid'a ne gaba daya to da ka baya halatta amma kuma ka tabbatar wa mutane ba duk duniya gaba daya babu wanda ya fi annabi shugabanci amma a wajen salati ga annabi ne za a tsaya akan abin da ya karanta da mu an bai zana ko wannan shine to wannan ya zo da siga na Kulu. to malamai sun ce salati ga annabi da wannan ya nuna wajibi ne shi sai an samu nassin da ya fitar da shi daga wajen shi na'am muslim ya ruwaito wannan hadisi ibnu sulaiman ya ƙara a cikin sa yaya za mu yi salati a gare ka idan mu muka yi ma salati a cikin sallan ya za mu yi ma Eh. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ku yi sayya ya nemi tsari da Allah daga abubuwa guda hudu a cikin sayya ya ce ya Allah lallai ina neman tsarinka daga azabar Nama, da kuma azabar kabari da fitinan rayuwa da fitinan mutuwa da fitinan dujar mai shafafan albarka shi kalma almasi din nan yakan dauki yakan shafi mamsuhul baraka mai shafafan albarka kuma mai shafafan ido ɗaya zama ido ɗaya lafiyayye ido ɗaya kuma ba da lafiya ko kuma ya zama to daga almasi ai almasi mai shafin mutane su warki idan mutum ba shi da lafiya wato zai shafi mutum sai ya warke wato daga nan sai kuma ya ce shi Allah ne jin misali an gano wannan ko idan mutum ya mutu zai shafe shi ya rayar da shi sai ce shi Allah ne yana rayarwa yana rayar da mutum ko kuma ya zama to mamsuhul qadamai wato diga digansa class ne ba wannan lankwasa a kakaban shi ba wannan madankwarin kafa din kawai kafan class ne kawai ko kuma ya zama to daga siyaha an gane ku wato yana yawan yawon shakatawa yana yawo daga wannan gari zuwa wannan gari domin yin da'awa zuwa ga fatan shi za ka kira su masu an gane ku ba a nan wajen wato daga cikin daga fitinan dujan mai shafaffen albarka muttafaqun alai bukari da musulun sun rawaito a cikin ruwaya na musulun idan ɗayan ku ya gama daga tsangiya na ƙarshe ya yi wannan addu'a din mafi yawan malamai sun ce wannan addu'a musta mustahabi ne amma yan zahiriya sun ce ya zo da sigan waji menene ya fitar da shi daga wajen wajibci a kawo musu me ya fitar da shi an ce al'amuru ya tafi wudu to ai manzo Allah ya bada umarni ne ko cewa idan mutum ya gama tsangiya ya ƙul ya ce an gane ya nemi tsari ga Allah kuma ya ce ashe ya zo da sigan umarni amma mazhaba na jumhur sun ce mustahabi ne wannan sai dai zahiriya suka ce wajibi ne an gane ku kuma fita daga mazhaban zahiriya din yana buƙatar dalili mai ƙarfi a nan wajen menene abin da ya fitar da shi daga wajibi ana buƙatar dalili in babu dalili ko yana nan akan wajen to shine asali wa fi riwayatil muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya ƙare daga tahiya na ƙarshe ya faɗi wannan addu'a ɗin. Eh. an karɓo daga abi bakar ne siddiq Allah ya ƙara masa yadda lalle ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ka koya min addu'a wanda zan roƙi Allah da shi a cikin sallah na sai ce ka ce ya Allah lalle na zalunci kai na zalunci mai yawa ba mai gafarta zunubai sai kai ya Allah ka gafarta mun gafara daga wajenka ka yi mun rahama lalle ya Allah kai ne mai gafara ko mai rahama a gani wannan shi ne addu’a da ya koya mai aina ina za a yi addu'a eh? a cikin jira za a yi wato an samu ruwayo da suka nuna wannan addu'a za a iya yin a makwafin wannan Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wato bayan an gama tayyiya tiburat salawat kenan bayan an gama tayyiya an yi salati ga annabi za a iya yin wannan addu'a ko a yi wancan addu'a Allahumma abinni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ko kuma wancan wanda ba gaba. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr eh نعم مع النبي صلى الله عليه وسلم shi wa'il bin hujr yace na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallama gefen daman shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan gefen hagun shi shi kuma assalamu alaikum wa rahmatullah ba wa barka su shi shi wannan jima kai assalamu alaikum wa ya wa barakatuh an gani? babu wani akwai ruwayan da babu aiko assalamu alaikum wa rahmatullah shi ɗaya ne asalin wannan ruwa da na sani na farko ne yake da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sannan sai Allah assalamu alaikum wa rahmatullah an gane kama wannan ruwaya wa barakatu din nan an ce rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih Abu Dawud wa sahahu al-Albani sahihu Abu Dawud السلام عليكم wa الله

baya cikin hadisin ne a gani wannan ziyarar yana buƙatar wato a ɗan inda aka samu shi asalin ruwaya na abu dawo da nan babu wannan ziyara an ce an ce ibn Uthaymeen eh, ya ce babu wannan ziyara ɗin shine asali to kenan sallama sallama guda nawa kenan sallama guda biyu ko sai gefen dama sai gefen hagu to sannan kuma akwai ruwaya wanda ya nuna sallama guda ɗaya duk akwai to wani lokaci mutum ya yi wannan wani lokaci mutum ya yi wancan duk zai inganta mutum ya ce dole sai sallama ɗaya za a yi ya zama ɗan bid'a akwai masu wannan ra'ayi cewa lallai sallama ɗaya za ka yi in kana cikin ƙungiyarsu sallama ɗaya za ka in baka yi ba to baka cikin ƙungiyar za a kore ka kaga wannan ya zama wani addini kenan daban ko tunda an kawo wani sharadi wanda baya cikin littafin Allah ga hadisi ya inganta in dai kana cikin kungiyar mu kada kai aiki da wannan hadisin wannan shi kira hizbiya tunda dai ya inganta ba ma sauraron kowa babu wani malami da yake hana mu aiki da hadisin annabi babu shi in dai hadisi ya inganta kai tsaye zamu in ko har mun yi biyayya ga malami kuka ji aiki da hadisi saboda bin kungiya kuma halaka Allah shi yi. na'am eh na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم wato an karbo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda lallai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yi sai dai baka san aljanna aka ce wane ne zai iya rasulallah to wanda ya min biyayya ya shiga aljanna ya gaba. wanda ya saba min hakika ya ki bukari ya ruwaito wannan hadisi na'am na hudu an karbo daga abi muslim aka ce sunan shi abi iyas shine salma bin amr bin al-aqwa Allah ya ƙara masa yadda lalle wani mutum ya ci a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci da hannun hagu sai annabi ya ce masa ka ci da hannun damanka ya ce ba zan iya ba sai annabi ya ce kada Allah ya sa ka iya babu abin da ya hana shi ci da dama sai girman kai kawai tsabar girman kai ya hana shi cin abinci da dama to da annabi ya fahimci haka sai ce kada Allah ya sa ka zuwa tunda ya fahimci ba lalura ba ne to mukaddara da lalura ne ba a ce hannun shi na dama baya aiki sai hannun hagu sai ci abinci da hannun hagu yaya ya yi laifi bai yi laifi ba misali amma za ka iya cin abinci da shi in kuna cin abinci tare daga ya sa hannun hagu za ka ci abincin sai da suke da tokali ko tunda dai yana wanke bayan gida yana wanke fitsari da hannun hagu sannan kuma daga baya ya zo ya ci abinci ya tura hannu cikin wannan kwano da wannan abin kaga ba kowa zai iya suriya ya ci abinci da shi ba an fahimci wannan ko amma dai almuhim wannan bawan Allah da a ce ya kasa cin abinci da hannun dama hannun dama bai da lafiya ne sai ya ci da hannun hagu to wannan mutumin ba shi da laifi a wajen Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam bai masa wannan mummunan addu'a ba ashe wannan mummunan addu'a da annabi ya masa cewa lasta da'ata an gano wannan ko wato kada Allah ya kada Allah ya saka iya ana kira wannan addu'a alal asi azwalim bima la yu'inu alaihi shaytan addu'a ga mai sako azalimi da abin da ba zai taimaka ma shaytan kan shi ba annabi ya masa mummunan addu'a amma addu'an ba zai taimaka ma dan a kansa ba ko hannun ko hannun ya hannun ya daina aiki ne kawai shikenan bai taimaka ma dan a kanshi ba kawai hannun ya daina aiki kuma wannan an yi shi ne don a tsawatar da shi nan gaba idan aka umurce shi da wani abu sai bin wannan umurni komai na iya samun shi na azaba فليعذر allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa'annan masu saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam su yi takasan san kada fitina ta same su ko kuma kada azaba bai rasi ya same su a ce ga hadisin manzo Allah ya inganta kai aiki da sunna sai girman kai ko wani san rai ya hana ka aiki da sunna komai na iya samun ka na musiba Allah shi kiyaye na'am kamar wannan bawan Allah bai ƙara daga wannan hannu zuwa ga bakin shi ba tun daga nan wajen sai wannan hannu ya zama condemn ya zama hannun baya aiki saboda ya saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam muslim ya rawaito wannan hadisi na biyar an karbo daga abi abdullah shine luqman bin bashir Allah ya kara musu yadda yace na ji manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Lallai wallahi ku daidaita ku. ko Allah ya kusa ya kawo sabani tsakanin fuskokinku a gani kenan yana daga cikin abin da zai iya kawo mana sabani idan mun ki daidaita sahunmu to sai Allah kuma ya kawo mana sabani a cikin zukatanmu ya kawo mana kin junanmu da kuma saba wa junanmu misali dan wani zai mamaki to menene alaka tsakanin daidaita sahu da zuciya to manzo Allah ya ce akwai alaka in ya zama to baka son haɗu hada kafa da ɗan uwanka to kenan a zuciyarka akwai wani abu ga ɗan uwanka ke a gani to karkashin wannan sai Allah ya jarabe ku da kiyayya din juna ya zama kai baka son shi ma bai san ka amma wato a rinka haɗa jiki din nan yana kawo soyayya kai mai kuɗi ne wannan talaka ne sai talaka ya ga kai mai kuɗi baka jin nauyin ka haɗa kai da shi haɗa jiki da shi ai zai so ka kama da zaran ya ga kai mawadaci ne tana gudun shi zai tsammani saboda kagar shi talaka ne ko saboda haka akwai sirri kwarai da gaske tun da kaga manzo Allah ya faɗi wannan ko da mun san sirrin ko mu sani ba lalle akwai sirri an gane idan muna sallah a masallaci mu rinka kokarin hada sawu sau wannan hada sau yana kawo soyayya yana kawo hada kai tsakanin al'umma yana kawo abin nan na'am a cikin wata ruwaya na muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daidaita kawun mu har kai ka ce yana daidaita ainihin kibiya ne kibiya da kibiya wato dan tsawon ka daya wato kamar yana daidaita su su miƙe daidai ta haɗu har wata rana manzon Allah ya ga mun riga mun goge mun riga mun fahimci yadda ake gyara sauri mun riga mun gano an gane ko kuma wata rana kenan da annabi ya gama riga mun gano sai ya kyale mu sai ya daina cewa a daina fito to wata rana ya fito sai ya miƙe sai ya zamanto saura kaɗan ya yi tabbara sai ga shi sai ga wani mutum ya bayyana da birgin shi ya bukuro birji wato ƙafafuwa sun daidaita amma wajen jiki sai ɗan bukuro birjinsa sai ya zamanto to sahun bai daidaita yadda ya kamata ba sai annabi ce ya ku bayan Allah lalle wallahi ku daidaita sahunku ko wallahi Allah ya kusa ya kawo sabani tsakanin ku. a gani yanzu akwai wata mazhaba daga cikin mazhabobin nan su a wajen su ba a haɗa kafa da kafa da kafaɗa da kafaɗa ba a yi sai dai su gyara tsawo a wajen su shi da kamar da kuka inda kuka yi nan akwai tazara wato kada kada kai kai kai gaba wannan yayi baya ya zama to kun yi saiti da juna amma kada kama zuwa ke faɗi su ne mazhaba na annabiya kuma kasancewa a duniya gaba daya babu mazhaba mai cin kasuwa kamar ka kusan mutu yau mutanen duniya yan annabiya ne an fahimta wannan mazhaba da take da karancin mabiya ita ce wace hanabila a gani hanabila ta kaɗaita ne a saudiya sai wasu yan garuruwa haka to kuma akwai dalilai da dama da ya faru akan wannan wato propaganda da aka yi na bata Muhammad bin Abdul Wahab ya shafa Hanabila an gane na kokarin a bata shi yana kafirta mutane dan ne yana cika ba kaza propaganda na ƙarya ne ba amma wannan ƙarya sai da ya tasiri to tunda shi ba hanbali ne to ba za mazhaban hanbaliya ba haka take shikenan sai zama to an takure mazhaban hanabila a saudiya kawai to daga baya ne mazhaban ma suke dan fitowa ake dan sanin ta amma mazhaban abu hanifa kuwa ta shahara duniya gaba daya ita ce kan gaba daga ita sai shafi'iyya sai malikiya a duniya yanzu an gano wani ko to su mazhaban hanabila in ka je aikin hajji saudiya za a gansu da yawa mutanen indiya mutanen pakistan mutanen russia mutanen ina ne mutanen ina su ne Ka je mutanen duk da kunan da su ne to in kana in ana sallah za ga wasu mutane suna gudun ta da ka tura kaba sai mutum ya gudu to wani sai ya dauka wani suna kyaman kare ba wai kyama bane sun maza haɗu kuma sai kansa haka ba wani zai ce sai ga mutum ya zo yana kyaman kare ya ganka bakin fata to su ma su ma su ma bakakken fata ne yayi a wajen bature duk mutumin da ba bature ba black ne balarabe black ne india black ne dan pakistan black ne a wajen baturi ko da fasan ka bari ne ba abin da ya baturi an fahimci wannan ko saboda haka wannan kaga wannan mazhaba ta yi tasiri za ga in ana sallah a masallaci ba za ka iya haɗa kawo da su ba saboda sun saba ma wannan suna ɗin wanda maza Allah ya ce a haɗa diddige da diddige ka faɗa da ka faɗa to su ba sa haɗa shi Allah shi ya yi to kuma rashin hadawa yana kawo kiyayya tsakanin musulmi sai ayi ayi ana so a kawo hannun kai a bai gagara a rasa menene ya kawo mana rabuwan kai ne me yasa ana so a shirya shirya shirya a shirin ya gagara to barin irin wayannan abubuwan da mun rena su muna ganin cewa ba su da muhimmanci to dan hakkin da karyana shi ke so ne ma ido irin wayannan ƙananan abubuwan da ganin ai ba wani abu bane to akan su sai ga Allah ya mana azaba akan su Allah shi kiyaye eh na'am wato wani gida ya kone a madina ga mutanen gidan ya kone da dare a lokacin da aka ba manzo sallallahu alaihi labarin wannan gida cewa ga wani gida ya kone da dare sai annabi ya ce lalle wannan wuta makiyinku ne in za ku yi bacci ku huce wannan wuta a gare ku in za a za a kwanta a yi bacci a huce wutan da makiyin ku ne a gare me yasa ya san makiyin mu dan yana kone mana gidaje yana kone mana dukiyoyi a gare ko to idan mun fahimci wannan wato wuta da wutar lantarki da wuta na na lagwani wuta na fitilla irin wannan wuta gaba ɗaya in za mu kwanta mu kashi to wutan da ba na lantarki ba irin wutar nan na caja wutan caja wanda shi baya kamawa da wuta eh? a irin irin na batir na batir zai kama da wuta yana da wuya a gare wato mu duba dalilin wuta ya kama da wasu mutane da dare saboda wutan ya zo ya kona gida ya kona kaza ya nabi ce wannan wuta ɗin sun za ku kanta a kashe saboda bakin ku ne yana muku banna to ya zama to wuta ba zai yi banna ba za a iya barin shi ko kuma za mu ɗauka ko kuma akwai wani illa daban daban da wannan kila kuma ba wai kona gida ba ne kawai kiyayyen shi ba shi ma in wa zai zo a kawai gidan kawai ka kunna ku wuta ga shi a fili ga shi ana kallon ka ba ta ba ka boye ko shi ma wani nau'i ne ke kiyayya shi ma kaga da ba mutum zai kwanta aka kashe wuta barawo ya zo bai san inda kake ba za ka iya koyewa sannan kuma yin ka dambe shi to gashi nan kana kwantawa ka ka tona ma kanka asiri da kana asiri to kawai mutu alkhairi kowane irin wuta ne da wa'un wutan zai kona ma gida ko ba zai kona ma ba kawai ka kashe dan baka san kila ko wasu hikimomi da shari'a ta duba ban da wannan gonawan ba Allahu a'lam shi dai a cikin wani sharhin da wannan ya faɗa a wani al'allama faisal mubarak yana cewa fi hazal hadis al'amuru bi ittifa'in nar inda rukat a cikin wannan hadisi akwai wato umarni da a kashe wuta in za a kwanta lima yuksha min al saboda abin da ake tsoro na konewa waya da kullu fihi naru sirat ya shiga cikin wannan irin wutar nan na fitilla ha wa gairi إلا أن يؤمن الزرر سيدي إذا أأمن كما تشوتر وأنا أونا شكو يا أكل مغرى أونا وأنا أقول إن دي كان أغنى إنكو كنا وزم كما إن النشاجة إنما أونا وأنا باقوم شكرا سيدي الله أعلم Thank you. malam mai tambaya da farko ya ce wai ni sa a yi Wai tambaya ce wai musulmi zai iya sanya wa suna almasihu. To, gaskiya zahiri dai suna ne ba za a ce suna ne mummuna ba amma gaskiya ban taɓa jin tun daga zamanin sahabbai zuwa yau ban taɓa ganin wanda man malamai suka sanya ma wannan suna ba mafi alkhairi gaskiya mutum ya nufin wannan sunan. suna almasihu an gani musamman saboda abin da sunan ya kunsa sunan ya kunshi siffa ne na annabi isa ko siffa na dujal an gani mafi alkhairi gaskiya a nisan sunan allahu a'alam eh, wanda ya fi shi ne kuma matsala shi ba zai zauna ba saboda shi eh, zauna da kayan da a yi sai da kuma cewa inda ya zauna a wani yi ne ba saman ya kara wani wani ya zama masallaci zai zo ya tsaya kyan zai zo ya tsaya kyan tunda an kare ya zauna sai ya sallar raka'a a cewa abin da ake nufi wato inda ka zo masallacin ka tabbata ka yi raka a jika ka zauna in ma ba zai zauna ba ba ya shiga masallacin ba kuma ya shiga masallacin da nufin zai daɗe yi sai ya sallar raka'a biyu ne an gane shi ne na? a wani lokaci eh, aka hana ma mun tashi eh, suna eh, ba eh su zauna sun je su zauna liman ya zo sannan su ya daya zahirin hadisi zai kai shi kai sallama sallama shi ne abin da da ya mutumin da na tuna amma bai karanta da aiki mutumin ya na tuna karanta sura ba wannan sallah ta yi albanasir ne albani ya bude halaccin karatun fatiya kawai a karanta fatiya kawai a cikin sallah banda sura ba za ka ƙarshe ce menene hukuncin iya tsarka fara ya ta iya farko ne menene hukuncin da za ka ne sallallahu alaihi wasallam salatin annaba sai yin farko mustahabi ne yana da kyau saboda ainihin wato ibn qayyim a cikin littafin sa zadul ma'ad ya yi nuni yana ɗaya daga cikin shari'a ta annabi yin salati tahiyyar farko da tahiyya ta biyu duk ana salati ga annabi in kai tahiyya kai salati kai wata tahiyya kuma kai salati duk gaba ɗaya halitta an gane wani ku yawwa ba haka kallon kuma wabi hamdi a shaɗu an la'ila a illa an a shagar rufa su bilai